Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci goma sha tara arba'in da ɗaya sha shida da mita arba'in da tara da kuma mita sittin da kuma kan kilo has dubu ɗaya da biyar da talatin a matsakaicin zango. Masu aron mu jamhuriyar Nijar suna iya jin shirin nan kai tsaye a yamaya tashar VOA Africa mita ɗari da biyu da ɗigo biyar da kuma ta gidajen rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da muryar arewa da alol da kuma niyya dukkan sa zangon FM. A Ghana kuma ana iya jin shirin nan ta tashar Alfa Radio da ke birnin Kumasi. Za ku iya sauraron wannan tasha ma ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com yanzu haka ko kuma duk lokacin da kuka ga dama. Jama'a masu haron mu assalamu alaikum barkanku da wannan safiya ta Alhamis 23 ga watan Agusta shekara ta 2018 tare da Ladan Ibrahim yawa sahabu Imam Aliyu ne a madadin sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da shirin safe daga nan birnin Washington DC. Ga kanun labarai. Shugaban Amurka Donald Trump ya sake maimaita amfani da batun shi ya fice a matsayin abin da ka iya sa ya samu goyon bayan masu jefa kuri'a. gwamnatin kasar afghanistan da amurka ke goyon baya ta ba da sanarwar cewa ba za ta halarci taron wasu kasashen da za a yi a watan gobe ba sabbin takunkuman da ake sa ran amurka ta sawa rasha wanda za ta bayyana ranar laraba zai fara aiki ne nan take to kanun labaran kenan barayi ne wanda ke dauke da sunan hillani suna amfani da bindigogi ak-47 za ka gansu da mashina sun yi jeri kamar mashin talatin kowa ya dauko mutum biyu kowa da ak-47 rataye za su zo su isko ku ga gari su tarwatsa ku su kama halbe-halbe wanda ya fito su halbe su kore muku dukiyoyi. wani dan gudun hijira daga jihar zamfara da ke zaune a jihar katsina kenan kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ya fidda matsaya kan rikicin siyasa a ƙasar burundi da shi yau alhamis ne grace alheri abdu za ta gabatar muku da shirin domin iyali duka sai ba kun saurari labaran duniya tukuna masu aure assalamu alaikum shugaban amurka donald trump ya sake maimaita amfani da batun shiga da fice a matsayin abin da ka iya sawa ya samu goyon bayan jefa kuri'a na masu jefa kuri'a musamman lokacin yakin neman zaɓe da dama lokacin shugabancinsa kuma yanzu haka yana so ya sake dawowa da wannan dabara a zaɓen watan nuwamba a wajen wani taron yakin neman zaɓe ranar talata ta gabata a jihar west virginia jim kaɗan da labarin cewa an samu tsohon shugaban kamfe ɗinsa paul manafort da laifin a ringizon wasu kuɗaɗe da kuma lauyansa michael cohen ya amsa laifinsa gaban alkali cewa ba shakka an kaucewa tsarin amfani da kuɗi lokacin kamfe ɗin shugaban wannan ya sa shugaba trump kokawa akan bakin haure musamman waɗanda suka shigo ƙasar ta ɓarauniyar hanya yana mai ba da misali da kisan da aka yi wa wani ɗalibi a jami'ar iowa da ake tuhumar wani bakon haure mara takardun izini ya yi kisan trump ya ci gaba da cewa yau kuna jin abin da ke faruwa inda wani bakon haure daga kasar mexico kuma ya aikata wannan danyen aiki gaskiya wannan lamari ba daɗi ko kaɗan kuma abin da ya samu wannan matar wanda bai kamata a ce ya faru ba musamman a cikin mu duk da yake muna da ɗimbin tasiri amma dokokinmu ba su da kyau ko kaɗan musamman dokokin shige da fice sun zama wani abin kunya da kyama. gwamnatin kasar afghanistan da amurka ke goyon baya ta ba da sanarwa jiya laraba cewa ba za ta halarci taron wasu kasashe a watan gobe ba a kasar rasha wanda za a tattauna a kan makoma afghanistan din yayin da kungiyar ta 'yan ta'addan taliban ta tabbatar wa murya amurka da cewa ta amince da goron gayyatan da aka bata kuma ta ce za a tura wakilinta a wurin wannan taro rasha ko baya ga gayyatar kabul da kuma 'yan taliban hawa kuma ta gayyaci wasu kasashe goma sha ɗaya da ke yankin kasar ciko har da china pakistan da iran domin su halarci wannan taron na hudu ga watan satumba da za a yi a fadar gwamnatin rasha mai magana da ma'aikatan harkokin wajen afghanistan din habtullah ahmadi ya tabbatar tabbatarwa muryar amurka a ranar laraba cewa gwamnatin ta yanke shawarar kin aikewa da wakilinta wajen wannan taro da za a yi a rasha sai dai bai ba da kowane irin dalili ba rahotanni rahotanni sun bayyana cewa kasar ta afghanistan ta yi fushi da matakin da rashi ta dauka na gayyatar 'yan taliban ba tare da tuntuɓar ita gwamnatin ta afghanistan ba wannan ne dai karo na farko a cikin shekaru da yawa da kungiyar taliban za ta halarci irin wannan tattaunawar a hukumance wanda kuma wannan zai zame wani babban nasara ga harkokin diflomasiyyar kasar ta rasha sabbin takunkuman da ake sa ran amurka ta sa wa rasha wanda za ta bayyana ranar laraba zai kasance ne karkashin dokar yaƙi da makami mai guba biyu bayan sawa tsohon wakilin na rasha da ɗiyarsa guba a birtaniya a farkon wannan shekarar wannan takunkumin dai ya fara aiki abinda wasu suka bayyana shi a matsayin wani abin babin yaƙi na baya-bayan nan da zai ki zai ɗauki lokaci mai tsawo sai dai jami'an ƙasar ta rasha ko a jikinsu game da wannan matakin sai dai ma sun yi kira ne ga abin da ka iya zamewa wani abin damuwa da sanatocin jam'iyyun amurka suka marawa baya wannan takunkumin wanda a zahiri ya hada da dakatar da shiga shigar da sabbin fasahohin kere-kere zuwa ƙasar ta rasha ya yi karo da suka daga jami'an na ƙasar ta rasha labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da kenan birnin washington dc wani gungun sojojin tawaye na kasar sudan ta kudu za su haɗe da sojojin gwamnatin kasar wannan ko ya biyo bayan yarjejeniyar samun zaman lafiya da aka kulla ne a watan da ya gabata tsakanin bangarorin 'yan tawaye da gwamnatin kasar brigadier general chang garan ya faɗa wa manema labarai a ranar talata a juba cewa shi da wasu sojoji fiye da 300 za su haɗe da sojojin gwamnati haka kuma mai magana da yawun sojan ƙasar brigadier general laul raul kong ya tabbatar da wannan labari yanzu haka dai ana sa ran jami'an gwamnati da bangaren 'yan tawayen su sake sa hannu akan wata yarjejeniya a matsayin ci gaba da kammala wannan yarjejeniyar wanda za a yi karshen wannan satin a khartoum babban birnin kasar sudan yarjejeniyar da aka cimma a cikin watan jiya wanda ya farfado da shirin samar da zaman lafiya na shekarar 2015 ya kawo raguwar yawan fadace-fadacen da ake samu a kasar ta sudan ta kudu sai dai har wa yau akwai wasu batutuwa da sassan biyu ba su cimma matsaya a kansu ba misali batun bakin iyakokinsu da kuma rawar da mataimakan shugaban kasa guda biyar za su taka a sabuwar gwamnatin haɗin kan ƙasa da za a kafa kwamitin gudanar da jam'iyyar democrat ya sanar da hukumar binciken manyan laifuka na kasar na kasar wato fbi cewa ya yi nasarar tarwatsa wani yunkurin satan bayanai da ke rumbun ad bayanai na masu jefa kuri'a bob lord babban jami'in tsaro na wannan kwamitin ya yi wa shugabannin jam'iyyar bayani akan wannan yunkuri da aka yi ya dai musu bayani ne a wajen taro da aka yi a jiya laraba a birnin chicago lord ya ce wannan yunkurin ya nuna a zahiri cewa ko da yaushe akwai barazanar da ake fuskanta musamman ma da yake ana don fara lokacin zaben rabin wa'adi sai dai ya ce amma ba za hakan ba zai sa su yi kasa a gwiwa ba sai dai dama tun a zaben shugaban kasa na shekarar 2016 ne ake ta samun gutsur tsoma a kan rumbun tattara bayanai na jam'iyyar democrat lokacin da rasha ta samu shiga cikin cikinsa abinda ya haifar da baraka tsakanin 'yan takarar jam'iyyar democrat su biyu wato hillary clinton da bernie sanders rasha ta sha ta wannan zargin a duk lokacin da aka tado da wannan batu labaran duniya ke da gama ji daga nan sashen hausa na murya amurka a nan birnin washington dc ladan ibrahim a yau ya gabatar. To madalla rikicin 'yan bindiga a jihar Zamfara ya baza 'yan jihar zuwa jihohi makwabta rahotanni daga jihar Katsina yana nuni da cewa dubban 'yan jihar Zamfara suka samu mafaka a jihar sakamakon ci gaba da hare-hare da 'yan bindigan ke yi. Wakilin sashen Hausa Hassan Maina Kaina ya haɗa mana wannan rahoto. barayi ne wanda ke da sunan hillani suna amfani da bindigogi ak-47 za ka gansu da mashina sun yi jeri kamar mashin talatin kowa ya ɗauko mutum biyu kowa da ak-47 ratiye za su zo su isko ku ga gari su tarwatsa ku su kama halbe-halbe wanda ya fito su halbe su kore muku dukiyoyi. ɗaya daga cikin dubban dubatan 'yan gudun hijira da aika-aikar 'yan bindigar jihar zamfara ya raba da gidajensu kenan malam muhammad isa shi da sauran dubban talakawan jihar zamfara da a halin yanzu suke sa samun mafaka a jihar katsina ya ci gaba da min karin bayanin hari na babanan da aka yi ana dab da babbar sallah sun shigo garin mu misalin karfe biyu na dare ba su bar garin ba har sai karfe hudu na asuba sun zo da bindiga irin mai jigida sun aje suna ta halbe halbe yanzu haka akwai kanina mutum ɗaya ma da suna kashe cikin yan uwana yana da mata biyu da ƴaƴa goma ana ce mishi malam mamman yanzu haka wasu yan uwanmu ba mu san inda suke ba yanzu haka ba mu yi sallah gidajen mu ba dan lokacin da abu iftila'in ya faru a garin safe sai da nan ne na haka kabo kabo naira dubu biyu na ɗauko ya ta tsuho sosai ba ta jima ba ta gani kwarai haka nan rungumo mota na tafi da ita a cikin garin katsina da abun ya faru wa ya ce gari ranar juma'a ma mutum shida bai sallar juma'a a cikin garin kazalika akwai kalin wasu dubban yan zamfara da ke gudun hijira a yankin karamar hukumar kankara da ke jihar ta katsina baban gida murtala ganau ne ba jiyau ba abin da na ganin ma ido na wanda ba labari aka bani ba za ka samu mutane a wuraren wayanda har yanzu za ka same su mafi akasarin su mata ne a wurin da kananan yara haka wayanda in ka je ka gani gaskiya domin Allah za ka tausaya musu na tambayi kakakin gwamnan jihar katsina abdu labaran malumfashi ko gwamnatin katsina ta san da waɗannan 'yan gudun hijiran zamfara masu yawan gaske a jihar ta gwamnatin jihar katsina ta sani domin kuma ita ta bada wata makaranta a wannan gari inda suke yanzu aka zannar da su banda ma ba da makaranta hatta tallafi tana kai musu domin shi gwamnan da kanshi gwamnan amir bello mata na jihar katsina kenan ya kai ziyara tausaya ya ba da haƙuri kana kuma ya ba su alƙawarin cewa gwamnati akai-akai za ta kawo masu tallafi kuma ya kira ga al'umma na da ke wajen wannan karamin kuma da ma makwabcin su ce a rika tallafa ma mutanen a rika taimaka musu. Mutum nawa ne suke samun mafaka nan jihar Katsina? To gaskiya ba a iya cewa duk lokacin da wani abu ya dan faru na tashin hankali dai sai sai su tafi wani waɗanda aka sani da waɗanda ba a sani ba dan a lokacin da suka zo akwai mutane sun kai sama da dubu goma. Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. sarkin baiwa ya ubangiji sarkin baiwa roƙon da ni nake kullum sahe ka ba mu lahiya sarki allah amin amin tuma amin To a gaida Hassan mai na kaina. A daren jiya laraba ne kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya fitar da wata sanarwa dangane da ƙasar Burundi inda ya lura cewa ko da shike al'amura sun ɗan daidaita ta fuskar tsaro a ƙasar kwamitin ya sake nuna damuwarsa kan yanayin siyasa a burundin da tafiyar hawainiya kan shawarwarin sulhu tsakanin al'ummar kasar karkashin jagorancin kungiyar raya tattalin arzikin kasashe da ke gabashin afirka da kuma rashin katakus na gwamnati ta wannan fuska ga mayali da ci gaban wannan rahoto kwamitin ya yi maraba da sanarwar da shugaban nkurunziza ya bayar cewa ba zai nemi sabon wa'adi a shekara ta 2020 ba wadda kwamitin ya ce to ana ɗaukan wannan sanarwa a zaman matakin farko na rage zaman ɗarɗar ta fuskar siyasa kwamitin ya ce ana buƙatar ganin wasu matakai da za su nuna cewa za a gudanar da zaɓe sahihi a ƙasar wakilan kwamitin sulhu sun yi maraba tare da bayyana goyon bayansu ga sabuwar aniyar da ƙungiyar haɗa kan ƙasashen afirka da ake cewa au da kuma ta raya tattalin arzikin kasashen da suke gabashin afirka da ake cewa eac a takaice suka kudurta na ganin an warware rikicin siyasar burundi cikin ruwan sanyi ta hanyar gudanar da shawararren sulhu da zai kunshi dukkanin 'yan kasar tare da la'akari da yarjejeniyar da aka kulla a rusha a ranar 28 ga watan agustan shekara ta 2000 da kuma ta amfani da tsarin mulkin Burandan. Hakanan kuma kwamitin sulhu ya sake nanata goyon bayansa na aiwatar da shirin sulhu ƙarƙashin jagorancin tsohon shugaban ƙasa da shiga tsakanin shugaba Yoweri Museveni yake yi. Wakilan kwamitin sulhu sun sake jaddada damuwarsu akan tafiyar hawainiya da ake yi game da sulhu. suka yi kira ga dukkan 'yan kasar musamman masu ruwa da tsaki da su shiga cikin shirin dumu-dumu ba tare da gita wasu sharaɗa ba kwamitin ya jaddada muhimmancin ganin dukkan sassan musamman gwamnatin kasar ta himmantu kan wannan shiri ƙarƙashin jagorancin ƙungiyar raya ƙasashen gabashin afirka da ake cewa eac a takaice kuma a cimma matsaya gabanin zaben ƙasar da za a yi a shekara ta 2020 kwamitin sulhu ya sake jaddada cewa shawarwarin sulhu shine kadai mafita wajen warware rikicin siyasa a burundi hakanan kuma kwamitin ya yi kira ga dukkan sassa ciki har da hukumomin kasa da kasa da na shiya dukka su ba da goyon bayan su ka'in da na'in domin tabbatar an sami nasarar shawarwarin sulhu tsakanin al'ummar kasar ta burundi wakilan kwamitin sulhu sun sake nanata matuƙar damuwarsu dangane da ƙara taɓarɓarewar yanayin rayuwa da ta shafi kusan mutane dubu da tamanin da suka rasa muhallinsu amma har yanzu suke cikin ƙasar da mutane miliyan uku da waɗanda suke buƙatar a tallafa musu da kuma 'yan ƙasar kusan dubu da ke zaman gudun hijira a ƙasashe makwabta kwamitin ya yaba wa ƙasashen da suka karbi waɗannan mutanen kuma suka ce kasashen su tabbatar da cewa komawa mutanen zuwa burundi ya kasance abu ne da suka nuna sha'awa wanda kuma ba zai shafi lafiya da rayuwarsu ba wakilan kwamitin sun sake tabbatar da matsayinsu ta mutunta ɗiyocin burundi bisa sharaɗin majalisar ɗinkin duniya sun sake bayyana fatar zaben ƙasar da za a yi a shekara ta 2020 zai kasance sahihi cikin lumana tare da sakarwa mata mara su shiga cikin harkokin siyasar kasar sosai haka kuma sun nuna bukatar samu ci gaba ta fuskar siyasa da mutunta 'yancin bil'adama musamman hakkin dan adam na walwala da cuɗanya da faɗin albarkacin baki da na ƙungiyoyin farar hula kwamitin ya ce 'yanci da walwala irin waɗannan su ne za su kai ga an samu gudanar da zaɓe ingantacce kuma sahihi. Ruwan da burin ji mazaje ne sun ɗau ‘yanci na su ‘ya'ya ne, daman asalin su iri ɗai ne, mun gan ku agwa gwaye ne, daɗin ku zumunta ne, zancen haɗa kai muka neme ku, na afirka ku kawo karanku, shi a girma da mutuncinku. ku. Muna kasar ku na da muna ne kai tsaye daga nan sashen hausa na murai amurka a nan birnin washington dc yanzu karfe ɗaya da kusan minti goma sha bakwai na dare a gyara zama ga gidas alheri abdu da shirinmu na gaba ya allah ya allah na roƙa, allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka ba ce wallahi irin wannan wanda suke kwasowa mutane ne su kawo su a yi musu romon kunna mai kisan dan jagale ga kuɗin da za a ba su ga aikin da za a yi wa su ma sharan harami ake cewa suke ba kuma sharan harami ba ne tsakani da Allah wahala ne kawai ake ba su. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya muna kuma fata al'umma musulmi sun kammala bukukuwan sallar laye lafiya. Yau shirin domin iyali yaya da zango a ƙasar Saudiya sai dai ba batun aikin hajji za mu taɓo ba. Wannan karan za mu taɓo wata matsala ne da aka daɗe ana ambato sai dai kawo yanzu babu takamaiman matakin da aka ɗauka na shawo kanta. Wato batun jan ra'ayin mutane musamman mata da 'yan mata su tafi ƙasar Saudiya da nufin neman ingancin rayuwa. Sai dai idan suka isa wurin sai su tarar ba haka wannan lamari yake ba. wakilin da Abubakar Sokoto ya yi kicibis da wannan lamari yayin aikin Hajji da ya je ga kuma rahoto da ya haɗa mana. Ni sunana Idris Suleiman Muhammad dan lokacin arziki maka zai yi kamar shekara sha biyar. Na ina roƙon mutane masu tahowa sai hatara. ruwan bakan da suke ji ba haka dan mutum an ce ana samun kada ko ana aiki kada a waje a wala karya ne mun nuna mu labari akwai matan da ake kasuwa yan kamfani ana kawo su na wasu suna wajen yaro wasu suna wajen damma an baza su a gidan badawa ko haji ba sa kuɗin da aka zuba wannan sai sun ƙare wani wanda Allah sa ka gudu kuma na ga ɗaya a cikin mugu hali cikin mugu hali na ganta wanda suka zo daga ta ɓangaren igama da kuma wanda suka je haka gurin da ake ɗauka yan aiki a ɗauke su aiki a je a wahalar da su duk kowane kahi biyu ne wasu a yi musu igama kamar irin a dinga ba mu wahala tun da na zo ba an ban kuɗin na je na yi wata biyu a gida na dawo yau wata na goma ya uku tun da na dawo ke ɗauki ba a ban kuɗin ba yanzu ma neman haƙƙin kuɗin ne na zo ka ƙara ka kawo ƙara na kawo da hukumar tana jeriya ke fata ta bi mun kaju na an ala sa bayan an kai mun igama an mun na shi ya zai fadda na buga man waya bai ta shi balarabe ne ko balarabe ne bai daga waya kuma hi a nufi kawai an gama na ta tafi wannan kudin da zai banya ci wata goma ya ka bi bi sau goma don kudin abinci to kamar wani aiki ne kake musu aikin aikin hirga ne kamar akwai gun da za a ce mu kassara kamar nan a wannan wani wani kassara a ce mu kwahe kasar mu duba a gallawa a je a galla ko kuma a samu wani rami haka mu yi gina da faro na gani mu gina mu gina mu kwahe mu kuma a samu a gallawa mu kwahe ko kuma a kawo wani kaya na kamfani su gada ne da rabu irin na hundu a ce mu sauke 所以我们不能有，不能有，我们我们他的，对不对？这些人我们就不干了，干啥？直接打。 ci muke mutum da uku ba da waɗannan mutane da ake safara tasu da suka hada da maza da mata da tuni ya game ko'ina musamman kafafen yada labarai da kuma dandalin yanar gizo wato social media inda ake ta aikewa da sakonni da hotuna da bidiyo kan yadda ake ɗauko halin da waɗannan da ake safara suka shiga wani da ya daɗe a ƙasa ta saudi arabia ya shaida min cewa lallai wannan lamarin na faruwa kuma shi ga launi ya ce. na Muhammad Tahir Adam Najeriya a takaice dai na kai shekara arba'in da hudu ko da biyar birnin Saudiya. Wallahi to a gaskiya abubuwan da ake kan ba daidai ba ne saboda alhalin za a yi musu roman kunna mai kisan dan jagale. za a ce aiki za a kawo su a ce za a ba su eh, eh, riyal dubu biyu ko dubu uku a kawo su nan shi kuma aikin da ake sa su ba shi suke yi ba. mace sai ta ji wuya ma take gudu don kwanan nan ma akwai wani ana ce masa alhaji kabiru na zo na samu bakuwa na ce alhaji kabiru bakuwa kai sai ce eh ba shakka bakuwa ne amma fa irin wanda ake kawo su ne daga najeriya su ce laraba za su yi wa aiki za a ba su kuɗi masu yawa to in suka ji wala gudowa suke to ita ma sai ta gudu da ta gudo sai ta zo ta ce daga madina ta gudo ta zo makka yan uwanta ma ta samu yan umara ta shiga motar irin yan umaran nan suka taimaka mata suka kawo ta maka to sai Allah ya sa da yake Alhaji Kabiru sananne ne yana sai da yana da kantin sai da atamfuna da shaddodi duk dai ya dina haka a jidda ko a nan maka a nan a can maka eh to shikenan sai ce bayar Allah ba kwace ke eh ba kwace ne sai ce to san da zuwa san da zuwa ta ce da Allah Alhaji tambaya nake yi Hausawan mu ni na ji bahaushe ne kai a wace jiha kake ne sai ya ce mata jihar jiga nake don allah ina so a sama min yan uwana wanda yake na kano a ya kasa ya ma take hmm. ina so na samu yan uwana na kano mu yi magana da su ke kuma daga ina kike ta ce wallahi irin wannan wanda suke kwasowa mutane ne su kawo su a yi musu romon kunna mai kizan dan jagale ga kuɗin da za a ba su ga aikin da za a yi wa'ansu ma sharan harami ake cewa suke ba kuma sharan harami ba ne tsakani da Allah wahala ne kawai ake ba su bauta dai irin yadda ka sani irin na bayin da haka ake sa su to mace ba ta saba da wannan bauta ba mu yan Najeriya ne muna da dukiya a ƙasa muna da arzikin ƙasa kuma gashi nan abubuwan ne dai malam kai dai sai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mm. saboda alhalin gaskiya ko balarabe ne in kace masa dan najeriya ne kai mm. zai ce a ah, me ya zaunar da kai sai ka ce yi kaddara mm. kasar ku da dukiya ce to akwai magabatan wanda yake azzalime ne fi sabilillahi mu yanzu sai mu yi wa Allah godiya wannan mata malam muna tare da ita da Alhaji Kabiru sai ta ce wallahi kawo ne aka yi azaba ne kawai ya kore ni a gidan aikin laraba wannan to kin zo gida ta ce yanzu ni da na ganku kamar na najeriya nake ji wallahi shikenan sai muka ce sai ya ce to masha Allah aka suyo mata abinci aka kawo mata ta ci shikenan sai ya ce to ga wannan ma'aikacin jaliya ne ko da yake baki san jaliya ba aka ce ma'aikata ne na wanda suke kula da 'yan maka. Ganin dai wannan lamarin ya ɗauki shekaru da dama yana faruwa ba tare da ɗaukar wasu ƙwararan matakai ba. Shin ko hukumomi sun san da irin wannan matsalar? Na tattauna da ƙaramin jakadan Najeriya da ke birnin Najidda ambasada Muhammad Sani Nusa. Wadda suka zo aiki wani lokaci gaskiya halin da suke samun kansu a wajen aikin ba daɗi daga rahotanni da muke samu a dalilin haka ne ma yanzu kwanakin baya na tura wasu officers nawa biyu zuwa abha inda aka samu bayanin irin wannan abin an kawo su 'yan mata ƙanana ana wulakanta su a dalilin haka su wannan ofisa na suka je suka samu kamfanin da ya kawo su a dalilin haka yanzu mun rubuta rahoto aikan gida akan cewa gafa abubuwan da ke gudana muna so tun daga gida a dakile abin kar a bari su yan matan masu ban najeriya balle su zo nan a wulakanta su ko kuma su sha wahala. Batun safarar mutane kama daga maza da mata daga cikin tarayyar Najeriya zuwa kasashen zuwa ketare lamari ne da ya ɗauki shekaru da dama kuma jihar Edo da ke yankin Niger Delta kusan ita ce a gaba-gaba wajen samar da waɗanda ake safara ɗin musamman mata wanda aka ɗauko domin kai su ƙasashe daban-daban ba a da bayan irin su Dubai da ƙasar Saudiya da damansu sukan tsallaka zuwa zuwa turai da asiya waɗanda kuma ta dalilin haka ne wasu kan rasa rayukansu saboda azabar tafiya mafi yawancinsu suna tafiya ta ƙasa ne wasu kuma ta jiragen sama da dama dai na ta kiraye-kiraye wajen ƙoƙarin ƙarfafawa hukumar nan ta yaƙi da safarar mutane wato naptic domin ganin cewar ta yi namijin ƙoƙari wajen daƙile wannan al'amari ka'in da na'in. To ba 'yan Najeriya kaɗai suke shiga wannan matsala ba idan Allah ya nuna mana mako mai zuwa za ku je da lamarin yake a jamhuriyar Nijar da kuma matakan da hukumomi ke ɗauka na shawo kan matsalar. Kafin nan a madadin wakilin Mulamido Abubakar Sokoto da ya bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da kuma Salama Abo da ya daidaita sautin shirin alheri ke muku fata alheri kada ku manta. Kuna iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na intanet voahausa.com da alheri. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin mata su ne duniya su ne sarakan duniya komi don su muke ashe mu maza mu To a gaida Grace Alheri Abdu da tawagarta ana tare da sashen Hausa na murya Amurka nan birnin Washington DC yanzu karfe ɗaya da minti kusan 27 a gyara zama ga shirinmu na karshe kafin mu sallama da ku baki ɗaya. shugaban amurka donald trump ya sake maimaita amfani da batun shiga da fice a matsayin abin da ka iya sawa ya samu goyon bayan masu jefa kuri'a musamman lokacin yakin neman zabensa da ma lokacin shugabancinsa kuma yanzu haka yana so ya sake dawowa da wannan dabara a zaben watan nuwamba a wajen wani taron yakin neman zaɓe a ranar talata ta gabata a jihar west virginia jim kaɗan da labarin cewa an samu tsohon shugaban kamfe ɗin paul manufar da laifin a ringizon wasu kuɗaɗe Boyayyen shugaban nan na kungiyar 'yan ta'addan IS ya fara magana bayan an kwashe kusan shekara guda ba ɗuriyarsa a bayanar jama'a, kuma yana kira ne ga magoya bayansa da su kara daurewa. ranar bakin ciki na nan zuwa ga abokan gabarsa kafan sadarwar al-furkan ta kungiyar ta 'yan ta'adda ita ce ta fitar da wannan sanarwar mai tsawon minti 54 wanda ake cewa abubakar al-bagadadi ne ya yi shi taken jawabin ko shine ku ba da sadakar yin nasara ga marasa lafiya a ranar laraba a cikin sanarwar da ya yi ya yi gaisuwa ce ta musamman domin bikin sallah babba wadda ake ci gaba da gabatarwa a sassan duniya daban-daban a cikin wannan satin kana ya buƙaci magoya bayansa da ƙungiyar ta is da kar su yi ƙasa a gwiwa hawa kuma ya shaida shaidawa magoya bayansa cewa amurka ce ke durƙushewa amma ba ƙungiyar is ba gwamnatin kasar afghanistan da amurka ke goyon baya ta ba da sanarwa jiya laraba cewa ba za ta halarci taron wasu kasashe a watan gobe a kasar rasha ba wanda zai tattauna a kan makomar afghanistan din yayin da kungiyar 'yan ta'addan taliban ta tabbatar wa murya amurka cewa ta amince da goron gayyatan da aka bata kuma ta ce za a tura wakilinta a wurin wannan taro rasha ko baya ga gayyatar kabul da kuma 'yan taliban hawa kuma ta gayyaci wasu kasashe goma sha ɗaya da ke yankin kasar ciki ko har da china pakistan da iran domin su halarci wannan taron na hudu ga watan satumba da za a idan allah ya kai mu sabbin takunkuman da ake sa ran amurka ta sawa rasha wanda za ta bayyana ranar laraba zai kasance ne a ƙarƙashin dokar yaƙi da makami mai guba biyu bayan sa tsohon wakilin rasha da hadiyarsa. a guba a birtaniya a farkon wannan shekara wannan takunkumin dai ya fara aiki abinda wasu suka bayyana shi a matsayin wani babin yaƙi na baya-bayan nan da zai ɗauki lokaci mai tsawo. To ma da ladaka laka mu karshen shirin a daidai wannan lokaci sai can hantsi za mu sake dawa da wani sabon shiri inda za mu kawo muku shirin na kasa ba kasawa ba. kamar mu sallama da ku muna miƙa gaisuwar barka da sallah ga mai martaba alami don adama dr muhammad barkindo ali mustapha da majalisarsa da kuma mai martaba sarkin misau alhaji ahmed suleiman da fatan an yi sallah lafiya kuma allah ya maimaita mana yanzu a madadin ladan ibrahim aya wanda ya taya ni gabatar da shirin da ci bahiro diodo ne da kula da akin gabatar da shirye shirin mu da ma injiniyar daryl smith da ya rika masa a nan ne sahaba imam aliyu zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya. BOA Afrique. Le monde aujourd'hui.